قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم sai babansu ya ce musu abin ba haka yake ba yadda kuka ce ya yi sata kawai zukatanku ne suka kawata muku ku yi masa makirci kamar yadda kuka yi wa ɗan uwansa annabi yusuf gabanin yanzu to zan yi haƙuri kyakkyawan haƙuri wanda babu ƙorafi a cikinsa sai zuwa ga allah ina fatan allah ya dawo min da su baki ɗaya yusuf da ɗan uwansa da babban yayansu wato ɗan uwansu haƙiƙa allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani ne da halin da nake ciki kuma gwani ne cikin sarrafa al'amurana.